Zama masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM a can Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sadu dangi. Hafsat Bello dan mai sauro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau tara ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu ci gaba da maganar da muka faro ne a makon da ya gabata na inshorar lafiya. Bisa shirin makon jiya, mun fahimci cewa mutane da yawa ba su san da tsarin inshorar lafiya ba a Najeriya, wanda ake kira National Health Insurance Scheme a turanci Haka kuma shin yaya za a yi in muna son mu ji ta bakin mutane a inganta wannan tsari ya zama sananne kuma kowa ya iya cin gajiyarsa a ƙasar gaba ɗaya daga ma'aikatan gwamnati har ma masu sana'o'in kansu. A zahirin gaskiya yau da gobe ba zan zuba kuɗi na inda ba da tabbacin samun biyan bukata ba. A lokacin da nake cikin wani yanayi domin kuwa masu iya magana na cewa ɗin makaho ta nuna a hannunsa ku tashi lafiya. za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku ko ku yi tambaya a lokacin da muke tattaunawa da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan inshora mm. kai tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambayar da muka yi a shafinmu na facebook da twitter Sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabi'u Sabuwa ya ce hakika a nawa ra'ayin zan iya biya matukar dai zan samu biyan bukatata yayin da rashin lafiya ta kama ni ko iyalina duba da cewa kullum lafiya wuya gare ta dole ne wata rana Allah jarabce ka da rashin lafiya da fatan gwamnatin Najeriya za ta ji wannan shiri na yau da gobe domin kaddamar da inshorar lafiya na ma'aikata masu zaman kansu da ma masu sana'o'in hannu. To a shafa Hashim sabuwar da Abubakar Sabi'u sabuwa suka ce tabbas muna cikin jerin mutanen da za su karɓi wannan tsari hannu bibbiyu duba da irin matukar amfanin shi ga musamman talaka mai karamin karfi irin mu don kuwa kamar asusu ne ga talaka. Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri ya ce hakika ko ni zan amince da tsarin inshorar ta lafiya amma sai idan an yi an yi abin cikin tsari da gaskiya babu walawala ko kuma kuma ko nawa ne zan yarda in biya kuɗin daga cikin sana'ar da nake yi fatan mu in dai har za a yi shi to a tsawwala wa jama'a kuɗin To Aminu fata kai ringim kuma ya ce ni dai a gani na idan hakan yana da alfanu zan biya, amma gaskiya wasu ba za su biya ba saboda za su ga tamkar an takura musu ne. Sai Ibrahim Rabilu tsafe ya ce tabbas idan dai an yi tsari mai kyau to zan iya yi, amma da sharaɗin an ware wani fanni da zai lura da yadda ake gudanar da tsarin. Adam Aliyu Taylor Gurum ya ce Assalam filin yau da gobe. Tabbas idan gwamnati ta fitar da wannan tsarin muna goyon bayan hakan duk da ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne. Ni tela ne, amma zan dinga saka nawa ka kasan domin yau idan kana da lafiya baka san ya za ta kasance maka gobe ba. Idan kuma yau kana da kuɗi baka san gobe ya za ta kasance maka ba. Ita kuma cutar ba ta sallama idan za ta zo maka mu dai muna goyon bayan ɗari bisa ɗari kuma ya kamata mu masu sana'ar hannu a fitar mana da namu tsarin. ku tashi lafiya. Sai Muhammad Baba Idris ya ce a'a sassan ba zan iya ba. Me yasa saboda ni a iya fahimta ta akwai cutarwa a lamarin domin ko ko na yi ciwo ko ban yi ba sai fa na biya wannan kuɗin. Don haka maimakon haka ai gwanda in inganta harkar lafiyar Mm. Don haka maimakon haka ai gwanda a inganta harkar lafiya kawai kuma a sauke shi ga marasa galihu. Mm. To Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ya ce a zahirin gaskiya yau da gobe ba zan zuba kuɗi na inda ba da tabbacin samun biyan bukata ba a lokacin da nake cikin wani yanayi domin kuwa masu iya magana na cewa dinyar makaho ta nuna a hannunsa ku mm. tashi lafiya. sai sa'idu sabo ayo ya ce yau da gobe shi wannan biyan kuɗi na inshorar lafiya idan har da ci gaba a tsarin babu abin da zai iya hana ni biyan kuɗin duk wata amma shirin yana buƙatar a wayar da kan jama'a kafin su shiga cikin tsarin To Babani Basko Azara kuma yake salam yau da gobe yin tsari na inshorar lafiya ya yi daidai shawara ta a nan gwamnati ta saka sarakuna da masu unguwanni domin su wayar wa al'ummomi kai game da shirin in aka yi haka ina ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya. Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan shirin da wuya ya yi tasiri a ƙasar mu Najeriya domin yadda rashin aikin yi ke ƙara zama ruwan dare kullum mutum nema abin da zai ci ba abin da zai aje ba yake yi haka ma a bangaren ma'aikata da wuya ya tasiri domin albashin nasu tun kafin ya zo wasu ke cinye shi To a shafinmu na Twitter kuma at Mr. Bege Belal ya ce gaskiya ni kan ba zan bayar ba domin ƙasa ta Najeriya ta yi ƙaurin suna wajen aikata laifukan cin hanci da rashawa. <laughs> Sai at Billy Jam. <laughs> Sai at Billy Jam. Mm-hmm. Mm. Eh, sai at Billy Jam ya ce tabbas wannan zai taimaka sosai sai dai kuma har yanzu kusan kashi 60 na mutanen Najeriya ba su san muhimmancin wannan tsari na kiwon lafiya ba. To at Gazali ADC Shuni ya ce tabbas yanzu haka kungiyar mu ta masu ɗinkin tela reshen jihar Sokoto muna yunkurin shiga wannan tsari da gwamnatin jihar mu ta fito da shi. Sai at Bahaushe Tire ya ce eh to idan har akwai tabbacin samun biyan bukata a yayin da ta taso a matsina na ɗan kasuwa mai ƙaramin ƙarfi me zai hana in zuba kuɗi na? At Garba Sabiola kuma ya ƙara da cewa tabbas shirin inshorar lafiya abu ne da kowa zai yi na'am da shi, to amma ba a nan gizo ke sakar ba wajen biyan kuɗaɗen. sai at mb dama rayola one ya ce samar da inshorar lafiya ga ma'aikata masu zaman kansu da ma masu sana'o'i abu ne mai kyau to amma mai je ta yi balantana yau at imam uba ya ce salam yau da gobe hakika idan gwamnati ta yi hakan da ta kyauta saboda mutane da dama za su san menene insurance da lafiya kuma su more ta musamman na mazauna karkara To sai daga ƙarshe at S Energy PKM ya ce hakika da a ce gwamnati za ta fito da tsarin inshorar lafiya da mun shiga domin zai taimaka mana wajen kula da lafiyar mu akan lokaci. to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni mm, to gaskiya kan kowa kan ya faɗi abin da ya fahimta da kuma yadda yake gani amma hmm. mafi yawanci zaki ga sakonnin abin da suka nuna shine gaskiya suna eh, goyon bayan amma tsoron mm. su shine wurin sa kuɗin a kuɗin ya zo ya Ya zirare mm. ta wasu aljihuna yadda wani ce to idan baka yi shan ba kuma fa eh to a to ai dama ai ai abin ne amma amma dan adam dole sai ya yi ciwo wata rana <laughs> kuma baka baki la iyali yau wa dole dai wani zai zama bai da lafiya wata rana dole ba <laughs> fata ake ba to bisa wannan magana ta magana inshorar lafiya lafiya da yadda muke ganin mutane da yawa ba su fahimci a abin yake ba ko kuma ina aka dosa ko kuma sanin ma maganar inshorar lafiyar wannan ce ta sa dole za mu je ga masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari amma kafin sannan mun gode da saƙonni. Kai tsaye ta wayar sadarwa muna tare da ɗaya daga cikin ma'aikata kuma masu ruwa da tsaki a cikin wannan magana ta lafiya ko kuma inshorar lafiya da muka taɓa wato Hamza Ibrahim Baba wanda yake babban manaja ne ko ɗaya daga cikin mayan manajojin da suke gabatar da tsare-tsare a Shanghai Health Maintenance Organization wanda kuma ƙarƙashin wannan tsari akwai maganar shi National Health Insurance Scheme wanda su ne suke da ruwa da tsaki wurin faɗa sannan masu sauraro kar ku manta ta za ku iya buga mana waya muna cikin tattauna da shi domin kila akwai abin da zai faɗa ba ku gane ba kuna neman kila ƙarin bayani ko ko safinatu da hafsat eh, to salamu alaikum salam wa wa To, barka da shigowa Malam Hamza. <laughs> Barka da ta Yawa, to ga Safina ga ni ga kuma Hafsat. Mm. <laughs> To da farko bisa tsarin da muka taɓo maganar inshorar lafiya wanda kuma a makon da ya gabata muka faro mutane da yawa su muka gane ba su ma san da yaya abin yake ba ko kuma me ma ake ciki akan maganar. Da farko menene inshorar lafiya? To inshorar lafiya wani tsari ne na sauwaƙawa mutane yadda za su sami wato kamar Uh, access to uh, health care uh, za some access to samun lafiya hmm. a sauƙaƙe hmm. wato idan mutum ɗaya ya je asibiti akwai kudade da za a caje shi na ganin likita akwai kudade da za a caje shi na magani in za a kwantar da shi akwai kudade da za a caje shi to idan shi kaɗai ya je akwai kudade kudin zai zama da yawa in shi kadai ne ya je asibiti to amma idan mutane da yawa suka haɗu suka je suka yi rijista ta inshorar lafiya mm. wannan kuɗin zai rabu matuƙa mm. wato wani tsari ne wanda hukuma ta tanada mm. wanda za a samu lafiya a sauwake yadda mutum zai je zai iya wato rijista kansa da iyalansa da 'ya'yansa 'yan uwansa kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɗuwa su ma su rijista wanda in sun rijistar nan kudaden da suke kashewa a harkar lafiya zai ragu matuƙa sosai mm. wato wani tallafi ne zan iya cewa kamar sun taimaki kansu idan mm. suka haɗu mm. suka yi wannan rijista to shi wannan tsarin eh, akwai na gwamnati wanda gwamnati ce wa ma'aikatanta mm-hmm. abin da ake kira formal sector mm-hmm. akwai kuma informal sector wanda ni zan ci magana akan informal sector din a yau saboda shi eh, eh, shi ne kuma ya shafi mutane kai tsaye da yawa yauwa sama da kashi saba'in da biyar na mm. mutanen najeriya suna cikin wannan informal sector da wanda su ba ma'aikatan gwamnati ba ne mm-hmm. su a iyayenmu ne a ƙauye da manoma da matan aure da matan kasuwa mm. da 'yan kasuwa da sauransu su dai ba mm. aikin gwamnati suke kuma eh, su ba ko dan baro shu shaina kowa na ciki kenan to China to duk waɗannan wato su muke kira da informal setting wato setting ne na mutane suna zaman kansu su ba abu ba gwamnati suke aiki ba ba albashi suke samu a wata ba to ina ganin wannan tattauna ta mu zanti tattauna a hmm. kansu eh ai mu ma za mu fi son a hmm. tattauna kansu din saboda hmm. dama suna ta muna ta san su sani shin ya ma'aikatan gwamnati ne kawai koko su ashe su din to akwai a cikin su a guguje saboda na san ah, lokacin namu yana da yana da ɗan limit. Eh, wato ita gwamnati ta kana dai da wurin minti har shi gaba wurin sha biyar ba ko. Alif ɗari mm. casa'in da tara A wata doka ta talatin da biyar mm. wadda ta tanadi cewa duk wani ɗan Najeriya ko yana aiki ko baya aiki haƙƙinsa ne mm. wato dama ce cewa lalle ya kamata a ce yana da wannan tsari na inshorar lafiya. Gwamnati sai ta fara da ma'aikatan gwamnati wato saboda su suna da albashi. Uh, suna da a kind of za a iya cewa define earning earning din is defined suna da uh, albashi akwai uh, wani formula da ake amfani a karɓi kuɗin sai a tattara a asibitoci su kuma a yi musu katika su dinga zuwa don ka duba ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan da suka yi rijista a kamfanin mai mm. da organized private sector wani wanda muke cewa organized private sector mm. uh, in ka duba gaba ɗaya ba su kai kashi goma bisa ɗari na jama'an najeriya ba mm. inda matsalar take tana can can can a ƙasa iyayenmu da da mutanenmu wanda suke fama ba su da na farko dai ba su ma da wayewar san cewa za su iya kansu da naira ɗari biyu ɗari uku uku a wata za su iya yin kungiya su mata rijista ya zama da suna da shugabannin kungiya su suka haɗa kansu da shugabannin wannan kungiya su shugabannin kungiya su za su dinga karɓar kuɗin duk wata za su iya yi ma duk sati in fact akwai wata kungiya da ake kira ya kasai development association a kano take eh, a kano na san sunan kungiyar eh. eh, ita tsarin da ta yi ma ita kullum in ka ga dama ma za ka iya kai kuɗin da suke da shi kullum wato mm. everyday da yawa ne kuɗin wai ake kaiwa na'am da yawa ake kai kuɗin ko yaya ka san mutane su ce to ai ba hinna da shi ba wani ma ya ce wai albashin ma kafin ya zo ya ƙare eh. shi wannan tsarin na lafiya sunansa community based social health insurance scheme hmm. wanda ita kungiyar inshora ta kasa ta lafiya ta kasa ita ce wannan tanadin saboda iyayen ba kauye hmm. shi wannan community based social health insurance scheme din abin da ya tare da shi ne idan mutane kungiyar maɗinka hmm. kungiyar manoma kungiyar yan acaba kungiyar direbobi kungiyar matan aure kungiyar matan kasuwa za su iya haɗa kansu su suka haɗa kansu in hmm. wato duk inda inshora take tana son mutane su yawaita wanda za su yi rijista din in hmm. mutane suka yawaita suna da ɗan yawa hmm. so kuɗin da za su bayar zai zama na ɗan kaɗan ne misali idan mutum dubu ne suka zo suka haɗu kuɗin da za a caje ba zai kai misali a ce su ɗari ba ne ba mm. misali mm. Eh, wato idan mutum ɗari suka zo mm. tana ƙaruwa so wato kuɗin da za a caje su a wata yana raguwa eh, wani yau na ƙaru ita eh. gwamnatin mutane su haɗa kansu sun suka haɗa kansu sai su yi kansu ƙungiya su ce suna da shugaba suna da sakatare suna da ma'aji Mm. sai kuma abin da ake cewa patrons wato patrons su ne shugabannin iyayen kungiya mm. patrons mm. to in suka yi suka je wannan wajen wannan hukuma ta inshora ta kasa wanda duk wata jiha a Najeriya tana da office akwai office na National Health Insurance Scheme tana da office in suka tambaya za a nuna musu ko kuma su nemi akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu wato kamfanin nika ne wanda su kuma suke tallafawa national health insurance company hmm. su sunan su health maintenance organization hmos ake ce musu a tabbata kuma a nan america kuna da su hmos hmos su irin su suke aiwatar da abin wato su suke implementing din wannan community based social health insurance amfanin su kuma shine wato su tun da iyayenmu na ƙasa suna da ƙarancin ilimi suna da ƙarancin wayewa hmm. to haƙƙin waɗannan ƙungiyoyi ne na health maintenance organization su je su wayarwa da waɗannan mutanen kai ta kafafen yada labarai na rediyo ta kafafen yada labarai na talabijin da jarida da irin social media nan da ake irin su facebook da sauransu su whatsapp da sauransu wasu akwai hanyoyi da yawa da za a wayarwa da mutane kai ya hmm. organizing ɗinsu saboda idan mutum misali iyayen mu kila ba za su iya cewa ba bari su je su kafa kungiya su mata rijista ba ana yin rijista a karamar hukuma ana yin rijista a wato a jiha ana yin rijista a gwamnatin tarayya to su waɗannan kungiyoyi ba sai sun yi rijista a gwamnatin tarayya ba za su yi hmm. rijista a karamar hukumar su ma akwai wani waje da ake cewa community department in suka je community department na karamar hukumar su in kai musu rijista suka samu certificate na rijista to sai su tafi wajen waɗannan wato nika na HMO ko kuma abin da zai ce musu sauki shine su je hukumar inshora ta ƙasa National Health Insurance Scheme kowace jiha tana da wannan office na wannan ah. Ah, National Health Insurance Scheme ah. idan suka je za a yi musu register za a ce suwaye su za a ce to nawa ne ku nawa ne idan misali yawan ya wuce ɗari biyar to za a ce ok to za ku kawo naira kowane mutum ɗaya naira ɗari biyar a wata. Mm. Kowane mutum. Kowane mutum ɗaya. Naira ɗari biyar a wata. Eh, shi wannan naira ɗari biyar ɗin akwai abin da muke cewa primary health ah, care. Mm. Akwai abin da muke cewa secondary health care. Akwai tertiary health care. Mm. Primary health care ita ce wato wato samar da lafiya ta farko wadda take can ƙasa ƙasa. Misali muna da wato 'yan primary health centers 'yan asibitoci ne waɗanda ƙanana ne a cikin mu da unguwanninmu to su waɗannan ƙungiyoyin sai su ce suna so su amfani da asibiti kaza eh. to suka ce suna so su amfani da asibiti kaza sai a je a duba shin wannan asibitin yana da wato kayan aiki mm. a san wato mu a Najeriya matsalar ba ma mutane su ce wasu suna so su yi ba akwai matsala ta asibitocin ma ba za su eh. iya yin wato ba za su iya providing services ba Akwai wannan mm. matsala. haka to yawa to haƙƙi ne na hukumar inshora ta lafiya da waɗannan kamfanoni masu zaman kansu na HMO tabbatar wannan asibitin zai iya wannan asibitin yana da nurse wannan mm. asibitin yana da magani mm. wannan asibitin yana da duk wasu department na gwajin jini mm. department na jiya to nursing duk a tabbatar sai an je an yi wato inspection abin da ake cewa inspection an tabbatar wannan asibitin zai iya providing wannan services din a san duk abin da za ka yi sai ka duba demand and supply. Mm. In akwai demand mutane suna so da kuma sai a duba supply din shin za a iya providing services din akwai asibitocin za su iya providing services din mm. to su waɗannan shugabannin kungiyar na teloli ne ko shugabannin kungiyar yan acaba ko waɗanne ne su za su haɗu da hukumar inshora ta lafiya su je ce ga asibitin da suke so su amfani da shi wannan asibitin zai zama yana kusa kusa da inda suke zama tunda an ce kungiya ce na mutane wanda suka san kansu kansu eh wato sun san kowa ya san kowa mm. ba ɗaya ake ko kuma a wajen sana'a ɗaya ake idan misali a kasuwa ne kungiyar za ta nemi asibiti wanda yake kusa da kasuwa inda hmm. hmm. eh, sun zo wajen harkar sana'o'insu daga nan za su iya zuwa su nemi lafiya wato daga nan wato bai yi nisa daga inda ko suke sana'a ko kuma inda suke zama ba ba a so a ce shi wannan community based social health insurance wato ba za ka iya zaɓa asibiti mai nisa ba sai dai ka zaɓi asibiti wanda kowa da kowa zai iya amfani da shi within the vicinity na wannan kusa da ah, inda suke sana'a ko kuma inda suke kwana. Mm. Yawwa, to ba tsaya a nan na san akwai tambayoyin da za Yawwa, yawwa ni ma ga wata tambaya ba da Hamza. Eh. Eh, kamar yanzu da ka ce ƙungiyar 'yan acaɓa. In kama a ce ƙungiyar za a ce kamar kowane mutum ɗaya zai iya da matar shi da 'ya'yan shi da sauran kamar ko iyaye duk za su iya shiga cikin ƙungiyar ko duka kowa mutum ɗaya ɗaya ne. A'a, ai household ne wato ban faɗa ba abin da ake nufi da household. Mm-hmm. Mutum daya wato da kuma mutanen da yake dauka nauyin su mm. wanda ke karkashin shi eh wanda ke karkashin shi matansa ne da ƴaƴansa da kannansa duk wanda dai shi ke ci da su a karkashin su mm. eh, to malam hamza kafin kai yawa kafin kai nisa malam hamza ga wani kira daga zaria kan mu rasa shi bari maji ne zai tambaya salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu. Wane ne daga Zaria? Gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ku babban yaya kana tare da Kabir Kwangila Zaria. Zaria. Kabir Kwangila barka da warhaka kwana ɗari. <laughs> Ai ka zo Kaduna ka ware ba mu sadu ba. Wallahi abu tafiya sai. Muna jin kamalan kabir lokaci ya tafi. <laughs> Kar ka cinye lokacin naka a bayanin tafiya. Eh, <laughs> to to to ni tambaya na a wurin sa. Eh. saboda ka san kamar wannan inshora ɗin da ake magana na lafiya kaga akwai cututtuka daban-daban mm. kamar a ce mutum zai samu matsala ko na ƙashi haka ko matsala dai irin kwatankwacin dai haka to duka wannan inshorar da ita za ka yi amfani kuma za su iya ɗaukar nauyin duk wani lalura da ta faru da kai. To, to mai Zai amsa maka mun gode sosai ka birkon gila zaria. Yawwa. Eh, to ga wannan nan Safina. Salamu alaikum. Sai mu haɗa masa biyu. Mm. Salamu alaikum. To ba a jin shi, bari shi ta yi ƙasa. Ka ni sai can cikin wayarka. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wayo. E to menene tambayar ka duk da yake muna jin ka can ƙasa ne sai mu gaya mutane me kace. Yawwa to tambaya na kamar mu mutanen karkara. Da hmm. da mu shiga wannan abu ne. To, mun gode. Wato wai kamar su mutanen karkara za a samu mm. inda ma dan ji baya da za su shiga. Eh, eh, to, mm. ah, Malam Hamza bari mu dawo wurinka. Yawa kaji Kabir Kwangila Zaria ya yi magana yawa. Eh, kware kuwa. Mhm. Ita wannan wato shi wannan tsari ya zo da akwai wani abu da ake cewa da benefit package a turanci. benefit eh wato abinda zaka iya mura ya iya mora eh. abubuwan da za ta iya mora wanda kuma ita hukumar lafiya ta kasa ita ce ta zayyana su kuma wani abubuwan da ya kunshi waɗannan abubuwan da ya faɗa a hmm. gwada ka in za a yi ma wani har kwanciya misali har in fact akwai abin da ake cewa referral wanda za a iya tura ka wani asibiti hmm. Hmm. eh wannan a can kasa na primary health care din za a iya tura ka asibiti na birni hmm. saboda wani abu ne ya taimake ke ne a na ji wani yi magana cewa shi bai bai ba da kudinsa ba kamar aikin baya eh, abin baya aiki hmm. ina tabbatar musu cewa idan ba mu zo mutane sun haɗu sun hmm. kansu wato shi wani abun akwai abin da ake cewa spirit of solidarity solidarity shine kai kana da lafiya wani ba shi da lafiya misali mutane ne a gari daya kowa ya biya kudin shi misali in naira eh. ɗari biyu ne aka caje su a wata kowa ya biya to eh. akwai a cikin su wanda suke bukata saboda ba su da lafiya eh. suna nan suna cikin tashin hankali na rashin lafiya wanda rashin lafiyar nan tana bukata ra'a tura su wani babban asibiti a kan misali a birni to kaga da wannan kuɗin za a yi amfani kai da lafiyar kalau kake sai a taimaki ɗan uwanka wanda ba shi da lafiya saboda hmm. kai ma wataran. za ka zo ka zama baka da lafiya To ai Mala Hamza wannan ma dai kawai ya faɗi ne saboda in kai baka da lafiya a kila matarka ba ta cewa ba ta zuwa asibiti ƴaƴanka ba su cewa ba su zuwa asibiti to dole sai ka amfani da shi eh yawa so uh, akwai waɗannan malam kajiru kwan gina ya yawa eh, wato wato daidai kuɗin ka daidai shagalin ka <laughs> eh. ya akwai faki mm. za a baka magani ko in ka kama ma a tura ka birni sai a tura mm. mm. yawa to kafin ka je ga tambayar wancan na da yace mutanen ƙauya za a yi shiga duk da yake da dama ka yi bayani amma bari mu ji wani akan layi yanzu nan mu ji mu sai ce tambayar sa ba mu sani ba ko iri da yace bari mu ji daga ina yake Yau to. Eh, salamu alaikum. salam. Yawwa daga ina. To kuna maganar dan Asabe mai fata daga Yawuri nan jihar Kebbi. To da Asabe muna jin ka. To gaskiya ni ina ganin wannan hukuma eh, ta eh inshorar lafiya. Ta inshorar lafiya. A tsohon shugaban Amerika Barack Obama ya kirkiro ta. Eh, a wannan ta ƙasar su kenan, ta Amurka kenan. to ta Amurka ai kaga mu eh. baki ne bamu san bamu san wannan hukuma ba eh, eh okay yawa wannan ta Najeriya ce eh har tana da hmm. muhimmanci ne hmm. yasa shi wannan shugaba da ya zo ya rusa ta eh to ai wannan kana magana eh, Amurka ne muna maganar Najeriya mun gode sosai Ya bai fahimci da aka magana ba to to gashi <laughs> dai bari mu ji wannan dai ga mai kayan miya eh to bari mu dauki mm. wannan shine waya karshe da zamu dauka assalamu alaikum Yau da gobe? Ya, na'am, ga muna Salamu alaikum. <laughs> Wa salamu. Ran Ranke dade. Yawwa, da muke magana. Mustapha ne kayan miya gashiwa. Yawwa, Mustapha to muna jin ka tambayar ka a gurguje saboda lokaci. Eh, tambayar tambayar me yake ne? Eh, magana muke akan inshorar lafiya. In ka dan saurara zaka ji dalla dalla bayani. <laughs> ya ce wai magana me ake ni to ba sai saurara zai ji yanzu nan to bari mu mm. dawo rinka malam hamza wancan da ya ce ya na ƙauye za su shiga sai kuma wannan shi bai fahimci magana ba cewa ya yi maganan amurka ne da bai san ta najeriya muke magana ba ko gani ke babu a najeriya me yasa eh wannan ya rushe ta wannan yake so ya eh. rushe ta bai ji to rigima ake ta yi ba hakin <laughs> rusuwa har yanzu yau shi ne ai ai ba ta rubutu da yanda yake tunani to yawa mm. babban magana ce mm. yau to yanzu a cikin minti biyu uku nike son sai ka rufe mana bisa wannan magana da shi wannan ya tambaya cewa da mm. mutanen karkara ya za a yi su su samu su shiga bayan maganar kungiya akwai wani abu je eh, ai abu ne mai sauki mm. kamar yadda na faɗa a baya mm. sai su haɗa kansu su yi kungiya mm-hmm. ah, in suka yi kungiya sai su yi riba wannan kungiyar rijista a local gana karamar hukumar su tana da suna da eh, tana da suna wannan kungiyar wato sun suka yi mata sai kuma sai su je ah, wajen ita hukumar inshora ta jihar akwai eh. kowace jiha akwai hukumar inshora eh. misali akwai office ta in kika je to za a yi musu bayanin yadda za su shiga kuma kudaden da za su bayar in suna da yawa ba zai wuce naira ɗari uku a wata ba eh. suna da yawa sosai misali in sun kai ɗari biyar zuwa ɗari zuwa dubu ɗaya haka mai su dinga biyan naira ɗari uku kowa naira ɗari uku zai dinga biya misali a wata ɗaya mm, misali in kuma in ma suka fa haka sosai abin zai iya raguwa mm. abin zai iya raguwa Mm. so yawan yan kungiya karancin shi ne da su ga to amma mu isa eh to malam hamza a takaice mi isa ba iya yi mutum daya saboda tsadan ne koko akwai wani abu bayan maganar tsada in kace za ka kai da shi bai yi maganarsa ba saboda karancin lokaci eh. Eh, akwai wanda mutum yana so zai je hukumar inshora ta jihar sai ce yana son ya sai bauta akwai abin da ake kira bauta na dubu goma sha biyar ne shi wani a shekara. Mm. Dubu goma sha biyar. Mm, a shekara. Eh, eh, a shekara ɗaya. Yawwa to to sai su je su yi. Da kuma wanda suke yin adashi mutum zai iya yin adashi saboda saboda eh, yawa to saboda lokaci bari in ga ko cikin kasa da minti ɗaya ko zaka iya gaya mana mutane da yawa suna zargin cewa kasu je su dinga sa kuɗin su a ce an wawashe daga ƙarshe su je asibitin a ce ai ba wani kuɗi da kuka tara ko kuma wani yayi yamma da su. me za ka ce a kai to wannan eh, abu ne na damuwa mm. eh, musamman yan eh, kwanakin na an yi ta maganganu a kan ita kanta hukumar inshora ta kasa din cewa an yi wadata da kudaden mutane da sauransu mm. amma ina ganin akwai dan bambanci a nan tunda mm-hmm. shi wannan abin da na faɗa na community based social health insurance kuɗin ma da aka tara a hannun shugabannin kungiyar zai zama zai zauna kuɗin mm. za su dinga biyan eh kwarai kuwa su za su dinga biyan wannan kamfanonin kuma su dinga biyan asibiti kuma in mm-hmm. sun ga dama za su iya canja kamfani in sun in ba su yarda da kamfanin da ya musu aiki a wata uku ba mm. wata uku za su iya canja wani kamfanin mm. misali to na gani Ita shi wannan community eh, based is more transparent eh ya fi kyau ya fi bayyane suna da karfi mm. suna da karfi akan wannan abu tunda su ma suna ciki eh, to mun gode sosai Malam Hamza. Mun gode kwarai Malam Hamza mun gode. A nan za mu dakata kan mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da shirin yau da gobe cikin dogon lokaci. yanzu a madadin kan Hafsat Bello dan mai sauran Safinatu dangi. sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da fatan an fahimci maganar inshorar lafiya kuma gwamnati in taji za ta yi wani abu akai domin daɗa inganta al'amarin su kuma mutanen gari su abin da ya dace. Muryar Amurka yau ta ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba